Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara talatin sai kuma kilohaz dubu ɗaya a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. sai tashar Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Alhamis 20 ga watan Disamba shekara ta 2018. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da masu sauran abokan aiki muke sake kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. To Sarfil wata kotun tarayya ta soke galibin tsare-tsaren gwamnatin Trump da suka bada hana bada mafaka ga 'yan cirani da ke gujewa tashin hankali a kasashen su. 'yan sandan kasar mexico a tuwana suna gudanar da bincike kan mutuwar waɗansu matasa 'yan asalin ƙasar honduras ke cikin dubban yan cirani da ke neman shiga amurka kana akalla mutane dubu biyar da ke zaune a ciki da kewayen babban birnin ƙasar sudan ta kudu suna iya samun ruwan sha mai tsabta bayan da amurka ta samar da kuɗin sayan na'urar jan ruwa mai aiki da hasken rana To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Amurka ta tallafa wa rundunar Civil Defense da ke dugur wasu da wasu na'urori. Kasan su Amerika da yake sun yi nisa, to suna da wani na'urar suka bamu yana iya ganowa ko an tura drum ne cewa wannan drum da aka tura ba drum na gwamnati ba ne. To haka da wurin zamu gane ko daga nan ne. haka kuma za ku ji cewa hukumomin tsaron najeriya na bukatar yin garan bawul kamar wato kan yadda suke tunkarar boko haram a cewar wani masanin tsaro A can kasar Ghana kuma an fitar da wani sabon tsarin rijista ko sabunta inshorar kiwon lafiya ta yanar gizo. Koya 'yan kasar ke kallon wannan lamari? wannan tsarin da aka zo mana da shi saboda sauki ne abinda da sai an tafi wani ma da asuba wajen misali karfe uku na asuba ko na dare ake zuwa a yi layi daga nan kuma alheri za ta shigo mana da shirinta na domin iyali amma da farko sai ta fara ba mu cikakkun labaran duniya. sarfilu to sa'are da sallama masu saurari barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu fada white house ta faɗa jiya laraba cewa amurka ta fara janye dakarunta daga siriya jim kaɗan bayan da shugaba donald trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa amurka ta murkushe ƙungiyar 'yan ta'adda ta is da alama sanarwar ta zo wa waɗansu jami'ai a matsayin bazata. mataimakin shugaban kasa mike pence ya tafi ma'aikatar tsaro ta pentagon domin ganawa da sakataren tsaro jim mattis inda suka tattauna kan yanke wannan shawarar daga baya ma'aikatar tsaro ta fitar da sanarwa jiya laraba din tana cewa dakarun haɗin gwiwar sun 'yantar da yankin da ke ƙarƙashin ikon is sai dai har yanzu ba a gama yaƙar ƙungiyar ba a majalisar dokokin amurka 'yan majalisa su ma sun bayyana mamakin su dan jam'iyyar republican a majalisar dattijai lindsey graham yana gani wannan kuskure ne da zai jefa abokan kawancen amurka cikin hadari I applauded the president having an aggressive policy ce na yaba wa shugaban kasar domin ɗaukar tsauraran matakan takawa iran birki yana ganin wannan zai mai da hannun agogo baya idan har muka janye waɗanda suka yi nasara su ne iran da is da assad yayin da waɗanda suka tafka asara kuma za su kasance al'ummar ƙasar siriya da kuma amurka idan ƙungiyar is ta farfado ta ƙara fin ƙarfin abokan ƙawancenmu yaƙi da ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin islama bai ƙare ba yana bazuwa ta hanyoyi da dama mun yi ƙoƙari ainihin a waɗansu ɓangarori amma kuma mun gaza a waɗansu na gwammace yin wannan yaƙi a ƙasar magabci amma ba a ƙasar mu ba wata kotun tarayya ta soke galiban tsare-tsaren gwamnatin trump da suka hana ba da mafaka ga 'yanci rani da ke gujewa tashin hankali a ƙasashensu a watan yuni babban jami'in shari'a amurka jeff sessions da kansa ya sa baki kan batun da ya shafi wata mace 'yar asalin ƙasar salvador da ake kira ab aka hana ta mafaka kasancewa tana neman mafakan ne bisa dalilan cin zarafinta a cikin gida ya kuma fitar da tsarin zai hanzarta ta sakiyar masu neman mafaka da ya umarci jami'an da ke kula da wannan shiri su hana 'yanci rani mafaka idan suna neman mafakan ne bisa dalilin cin zarafinsu a cikin gida ko kuma tashin hankali da ya shafi 'yan daba alkalin gundumar Columbia. ms sullivan ya yi watsi da umarnin na session wanda ya ce ya saba wa dokar shige da fice ta amurka kuma babu wata hujja haramta ba 'yanci ranin mafaka a ƙarƙashin dokar ta amurka dai 'yanci rani da suka shigo ƙasar waɗanda ke fargabar komawa ƙasashensu tilas ne a tantance su a yi masu tambayoyi domin tabbatar da gaskiyar lamarin daga na a waɗanda suka yi nasara su nemi mafaka a kotu. 'Yan sandan ƙasar Mexico a Chihuahua suna gudanar da bincike kan mutuwar waɗansu matasa 'yan asalin ƙasar Honduras da ke cikin dubban 'yan ciranin da ke neman shiga Amurka. An samu gawarwakin matasan ne a wani titi da aka daba musu wuka kafin aka makare aka kashe su. Wani rahoto na nuni da cewa an kama waɗansu da ake kyautata zaton suna da hannu a wannan kisan. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Honduras. ya aika da saƙon ta'aziya ga iyalin mamatan ya kuma yi kira ga al'ummar ƙasar da su daina irin wannan tafiyar da kafa mai cikin mai haɗarin gaske zuwa amurka kimanin 'yanci rani dubu uku ne ke cuwana da ke kan iyakar mexico da amurka suna ƙoƙarin neman mafaka a amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutane dubu biyar ne da ke zauna waɗansu unguwoyi da ke kewayen babban birnin ƙasar sudan ta kudu suke iya samun ruwan sha mai tsafta bayan da amurka ta samar da kuɗin sayan na'urar jan ruwa mai aiki da hasken rana da yake magana yayin bikin ƙaddamarwa jakadan amurka a sudan ta kudu tom hushek ya ce aikin da aka kashe dubu dala dubu saba'in ba kawai zai samar da ruwan sha mai tsafta ga mazauna birnin kaɗai ba amma zai rage yawan hare-haren da ake kawai mata da 'yan mata da ake yi wa fyaɗe lokacin da suke kan hanyar su zuwa neman ruwan sha a lokutan baya mazauna unguwannin gudele da luri suna biyan ɗari biyar na kudin sudan ta kudu kan jarkar ruwa ɗaya amma yanzu suna iya zuwa su cika jarkunan su da ruwan sha mai tsafta kyauta cibiyar kula da makaurata ta ƙasa da ƙasa ce ta gina matattarar ruwan ƙarƙashin wani tsarin gwamnati na tallafawa al'umma a duk faɗin sudan ta kudu da aka kiyasta kashe dala miliyan 34 daga ƙarshe an hakikanta cewa littafi mai tsarki ne ya fi kowane littafi da aka buga a tarihi kasuwa sai dai bincike na nuni da cewa bible ba shi ba ne kaɗai yake jan ra'ayin masu karatu da ke neman abin da ya ƙunshi koyarwa addinin krista masu wallafa littattafan krista suna wallafa littattafai ne da suka hada da labarai masu nishadantarwa da almara da tarihi da soyayya da dai sauran su da suka shafi addinin krista a wannan shekara ta 2018 littattafan addinin krista ne kashi bakwai cikin ɗari na littattafan da aka sayar da su ya kai dala miliyan arba'in 44 abin da ya karu daga kashi shida cikin ɗari bara ana samun karuwar kasuwar littattafan addinin Krista cikin shekaru uku jere duk da raguwar kamfanonin sayar da littattafan. Bara ɗaya daga cikin manyan kamfanonin sayar da littattafan Krista Family Christian Stores ya rufe dukkan shagunansa arba'in a jihohi talatin da biyar na Amurka bayan da ya sanar da cewa ya talauci a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla a lokacin wani bikin karɓar na'urori da Amurka ta tallafa wa jami'an tsaron farin kaya na civil defense. Gwamnatin jihar Borno ta ce za ta yi duk mai yiwuwa don ganin ta taimaka hukumomin tsaro da ke jihar kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Haruna Dauda. The Borno State government will provide all the necessary support to all our security agencies to rid Borno State of crime and criminality. ya ce gwamnatin jihar borno za ta yi duk iya mai yiwa daga ta tallafawa jami'an tsaron da ke aiki a jihar don ganin cewa an da aikata laifi da ma masu aikata laifin a cewar gwamnan jihar borno wanda da kashi tima wanda shugaban ma'aikatan jihar alhaji madi gazali ya wakilta dr ahmed audu shine kwamandan ba da kariya ga kafararen hula da ke kula da shirin arewa maso gabacin kasar wanda kuma ya wakilci babban kwamandan kasar alhaji abdullahi gana wajen miƙa waɗannan na'ura ga jami'an da ke jihar borno na kuma tambaye shi kowane irin kalubale suke fuskanta a lokacin da suke gudanar da ayyukan nasu ga duk abin da ke cewa kalibure da muke fuskanta shine maganan wannan equipment kayayyakin aiki you sai kuma wani lokaci eh, eh, personnel dinmu eh, kasan kana confronting irin wannan abun nan insurgency dinnan ana samun matsala wajen eh, waɗansu ba su da experience sosai so ana samun matsala wajen suka je wurin aiki to amma muna ganin da wannan sijin mu ya fara bayar da abubuwan aiki da kuma wayannan da donor suka bamu mun ga yanzu ba wani kalibalin da zai hindarin din mu da yawan aiki zai iya me da me sun bamu su kwamfuta su scammers abubuwan da ake iya ganewa in akwai waɗansu da suke mitin ko a wani wuri suna son su kawo eh, almundahara to ana iya ganewa daga wajen to kaga sai mu yi share information mu ba yan uwanmu wannan information sai a samu a dauki majors ka san su america da yake sun yi nisa to suna da wani na da suka bamu yana iya ganowa ko an tura drum ne saboda kasan insurance nan sun yi nisa suma ko an tura drum ne wannan na'urar yana iya ganewa cewa wannan drum da aka tura ba drum na na gwamnati bane to haka da gurin zamu gane ko daga nan ne abin to mun gode Allah Allah ya kama rana an ba mu kayan nan kuma insha Allah mu yi alkawari cewa kayan da ka ba mu nan zamu amfani da shi judiciously shi ma kwamanda mai kula da jihar borno ibrahim abdullahi ya ce akwai wasu ma'aikata da suka jajirce wajen ba tasu guduma don maido da harkokin tsaro a wannan jiha wanda kuma yanzu hakan suka samu karin girma kamar yadda kwamandan jihar dina mahmudu abdullahi gana yake cewa farin cikin ma'aikatansa shine farin cikinsa kuma kaga yadda suke kokari ba dare ba rana ya kamata a dubi yadda ya kamata a kara musu girma ba ma karin girma ba har allowance allowance su ma an biya ai kaga suna cikin farin ciki mutane nawa ne suka samu wannan karin girma mutane 276 suka samu wannan karin girma su ma hukumomin tsaro masu zaman kansu karkashin jagorancin honorable Juma usman sun bada tasu gudunmawa harkan tsaron wajen samar da bohol a cikin harabar rundunar bara kariya ga fararen hulan haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Gargaɗi mai gina ra mai To a gaida Haruna Dauda. yayin da rundunar sojojin najeriya ke muradar rufe ofishin kungiyar amnesty international a sassan kasar bisa zargin mayar da hannun agogo baya ga ayyukan rundunar wanzar da zaman lafiyan a yankuna masu fama da rikici masu sharhi kan harkokin tsaro a najeriya na ci gaba da tsokaci game da ayyukan 'yan ta'adda a yankin arewa maso gabashin kasar a hirarsu da wakilin sashen hausa na murya amurka mahmud ibrahim kwari Major janar Sala Maina mai ritaya ya ce akwai bukatar hukumomin tsaron Najeriya su garan bawul kan yadda ake tunkarar mayakan ƙungiyar Boko Haram. Yaƙe-yaƙe daban-daban suke. Yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa daban, yaƙi ta cikin gida daban, yaƙin wanzar da zaman lafiya a wata ƙasa ita kuma daban. Duk suna iya ƙazanta amma mafi muni, mafi kazanta, mafi wahala, mafi wuyar dakile ta shine yaƙin cikin gida. kamar na su boko haram don ka kalli kasashe ka kalli sri lanka sai da ka wuce shekara goma sannan suka dakile in ka kalli ingila northern ireland sai da suka fi shekara fiye da talatin suna irin wannan yakar da muke wa boko haram amma a fahimtar ka misali tun da ka kama mana misalai da waɗannan ƙasashe kana ganin hanyoyin da watakila hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki suke bi na ganin an dakile wannan tarzoma ta boko haram sun dace ko kuma akwai buƙatar gyara ai komai a duniya yana da buƙatar gyara ba abin da za a ce an yi ta ta gyaru ta ba ta bukatan gyara ya kamata idan aka ba da ɗan tsawon lokaci sai a zo sake yin tilawa a sake yin tishi a gani ina ne ya kamata ake tafiyar hawainiya ina ne ake bukatan gyara ina ne ake bukatar ah, sabon salo ina ne ya kamata a kara himma ne ne kamata a sa kuzari wani abu da yake ta sama 'yan najeriya hankali da sauran kasashen da wannan tarzoma ta boko haram ke wakana shine gwamnati za ta fito ta ce ta ci galaba ta karya lagon waɗannan mutane amma kuma bayan kwana ɗaya biyu ko mako ɗaya zuwa biyu sai ka ji kuma sun je wani bangare sun yi wata barna duk haka irin wannan yakin haka suke shi na raba maka akalla kashi uku sun fi uku amma yaƙi na cikin gida ɗin haka take sai ka kama wannan garin ka wuce ka can gaba sai kuma zayo ta baya a abu ne wanda yake na buƙatan taimako da sa hannun kowa da kowa Major General Salama yana mai ritaya kenan tsohon kwamanda a rundunar sojojin Najeriya a hirarsa da Mahmud Ibrahim Kwari. To idan muka leƙa ƙasar Ghana kuma an samar da wani sabon tsarin yin rajista ko sabunta katin inshorar kiwon lafiya ta hanyar amfani da wayar hannu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Radwan Abbas. a duk dai lokaci in mutum zai yi sabon katin inshoran kiwon lafiyan ko zai sabunta shi ya zama jidali saboda sai ya zama abin yin sintiri da kuma shiga dogon layi to ba haka ba yaya mutane suka fahimci kuma suka karbi wannan sabon shirin rajistar inshoran kiwon lafiya ta yanar gizo ko kuma ta amfani da wayar salulansu. Wajen registration din da aka ce za a yi na health insurance abu ne mai kyau saboda passport ma haka ake yin sa yanzu to amma akwai abu daya akwai mutane mu da dama ba su iya amfani da kwamfuta din ba sa'an nan kuma yanzu haka aka ce za a yi su za su gani kan wani sabo abin da sun gwammace su je wurin su zauna su bayar da kuɗi su a yi musu to aka ce an kiro wannan abin gar da za a yi online zai zama musu abin damuwa shi sani abin da nake son gwamnati ya yi ya kamata ya waye da mutane kai amma abu ne mai kwarai ina da kyau kwarai saboda ka je ka bi layi dogon layi kafin kai kanka in aka kai shi kan online ya fi sauki ka sami komi daidai sannan za ka renew ba wai kuma sai ka je kai wani wahala ba kai online na shi kai komi daidai daidai sai ni na gan amfani online na yana da amfani ya fi a je kan eh, wani dogo layi na sai sa yana da muhimmanci sosai wannan tsarin da aka zo mana da shi wato duk abin da za a yi in na gaskiya ne to ya kamata mu ma mu koyi baya saboda sauki ne abinda da sai an tafi wani ma da asuba wajen misali karfe uku na asuba ko na dare ake zuwa a yi layi to amma wannan tunda dai za a buga ne daga intanet ma baka iya ba akwai yara da yawa wanda za su nuna maka sai abin ya zo maka da sauki to a ra'ayi dai in dai abin zai tafi yadda ake bukata ina ganin dai ya yi daidai eh. ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla a gaida Ridwan Abbas har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon ke cewa karfe goma da minti goma bakwai na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene dadin duniya yawan talauci mai tsanani rashin ilimi rashin lafiya mutuwar mata a wajen haihuwa mutuwar yara ƙanana rashin abinci mai inganta jiki rashin aikin wanda ya haifa mana matsaloli bara ta'addanci shaye-shaye dukan mata fyaɗe. tuni maganin mantuwa masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya yau ma shirin domin iyali yana waiwaya maganin mantuwa A farkon wannan shekara aka gayyaci mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi na biyu domin neman hanyar shawo kan kuntatawa mata a jamhuriyar Nijar, inda a jawabinsa ya bayyana cewa. Duk fikihun aure da ayoyin aure da hadisin aure da komai yana cikin aya guda ɗaya. Ko ɓangare ma na aya guda ɗaya. Aure soyayya ne jin kai ne. In ka fahimci menene soyayya menene jin kai baka bukatar malami. ba za ka cire 'yarka daga makaranta kai mata aure ba ka hana ta ilimi tana bukatar ilimi da kula da iyayenta don ka san wannan babu jin kai a ciki ba za ka wa 'yarka auren dole da wanda ba ta kauna ba don ka san aure soyayya ne da jin kai ba za ka zagi matarka ba ba za ka doke ta ba ba za ka barta da yunwa ba ba za ka barta ba su cira ba don ka san wannan baya cikin soyayya baya cikin rahama ba za ka tashi ka auri mace shekara ashirin ta haifi 'ya'ya goma don ta tsufa ka ga wata yarinya a waje ka zo rana ɗaya ka ce na sake ki ba saboda ko soyayya ta ƙare akwai rahama mawaddatan wa rahama. in babu guda biyun a samu guda ɗaya idan kuma rabuwar ta kama an rabu ba za ka bar ta gayyara ba in aka duba ayin qur'ani duk abin da ya shafi aure ya shafi saki sai an ga wannan duk inda aka bi har saki ana yin saki cikin soyayya da jin kai to waɗannan abubuwan su muka rasa rasa wannan abubuwan shine tushen matsalolin da muke ciki bayan nan shirin ya kuma gayyaci masu ruwa da tsaki a jamhuriyar niger domin bibiya kan wannan matsala ilimin kimiyya ya bada cewa duk ƙasar da aka walakanta da mata wallahi wallahi ƙasar nan baiwa ta ci gaba al'abada to shi ne muke ganin kenan Nijar ma me yasa mun nan ga ci gaba dan saboda mata ba bakin komai aka dauke su ba a Nijar mace ba dauke ta ba ko saman siyasa sai ga suke yin komi an an zo rabon wurin wurare a cika wannan mace ce an kadi ba cikin zaman gida yau ba kowace mace a gidan mijinta take da incin bakin magana yau an ka ɗauka ko zaurin aiki ne ta ake mata ce kenan ana musguna musu ana kare musu a lokacin an kadi ba ilimin wata na sahimu tun da yau mace ba abin da bata iya ta yi tana iya zama shugaban kasa tana iya zama doctor tana iya zama abubuwa iri-iri to sai muka ɗauki wannan abin muka shi kuma daga irishin wayewa uwayen ɗiya da bisa mata lakwal mm. tun yau mace an ta shiga lakwal ta yi makaranta ko muhammadiya ko ta nasara tana iya nemo ma kanta inci dan ta kwanta mutumin ko mijinta ne ko duniya ce ta ce a'a ga abin da ya kamata ai ni ban yarda da wannan abin ba ka gani ko shan aihuwa ne tana iya ta kula yanta ko washin kasuwancin tana ta ce da kasuwancin ta yanda ya kamata na yarda da cewa a ƙasar Niger mace na cikin wahala mace na ana cikin kuntata matan Niger yau a yanayin ɗakin armi za ka ga namiji ya mai da mace ba kowa ba ga mace ita ke da kula da gida mace yau ita ke ɗaukar ɗawainiyar yara kai har ta ɗauki ɗawainiyar mishinta tunda mace ke neman cincin kanta buskan sana'a akwai inda ƙasashen da maza ma gudu suke su bar mata su ta su ba su ghana ba su abuja ba su libya ke mace kina nake an barke da ɗiya biyar shida bakwai abin da za su ke ci in lakwal za ki sa su ke ci mantana lakwal ta zama yanzu abin biya mace wahala ta mai yawa ce yanzu ka ɗauka fannin rashin lahiya yau mace in a fannin aihuwa ne kana gani irin wahalun da mata ke yi da ɗauka ciki na biyu kuma almi da ake yi yau maza suna ba mata wahala amma Nijar har yanzu akwai mazan da ke ba mata kashi violence psychological ko ina ne a fannin ma'aikatan ne akwai shi yau za ga diya mace kina fuskan fannin aiki a wurin shinki sai kiga ana musguna miki ana ca in baki ba da kanki ba ba zama komi kaga kenan musguna kenan da ake ba mata wanda yanayin da ake ciki an ɗauki kundi kundi kundi da yawa. Harwa yau shirin ya nemi hanyar shawo kan gallazawa abokan zaman aure. Society ɗinmu muna da matsala. Ta yanda idan yanzu kaka fito, dan aurenka ya rabu idan akwai cutarwa a batu na aure, addini ma bai yarda da hakan ba. idan akwai cutarwa abinda al'umma ya kamata su fahimta kenan idan akwai cutarwa ba haramun ba ne baka zauna ka ce kana neman a sawake maka amma da zaran ka ce kana so akwai wacce ta zo ta same ni tabbas ana zaluntanta zalunci fiye da yadda baka zato tun da zai yi watanni bai ma san cinta ba bai san shanta ba bai san komai ba amma wannan fa ba zai hana shi ya dawo da dare ce zai nemi hakkinsa ba na kuma nuna mata shi bai ma san ta ina ba kuma zai iya zuwa wata sa'in ya ce mata ina abinci idan babu ya kuma da keta akan wannan baka kawo ba kuma kana tsammanin a kawo a baka so na zauna da ita muka zauna muka yi magana da ni da ita magana wanda aka yi batu na baro-baro yawanci mutane irin wa'annan idan ka zauna ka yi magana da su magana ɗaya suke faɗa idan na rabu da shi al'umma za su fara ce min na fiye kashe-kashen aure kaga kenan an koma kan batu na al'umma kenan because al'umma ba za ta zauna ta fuskanci dalilin ma me yasa kika fito ba a'a idan ka fito laifin macen ne ba za a zauna a ce namijin ba so wata sa'in dole ko mun fushin kamar yadda dakta yake faɗa za ta fara kawowa a kanta duk da cewa ba laifinta ba ne ba za ta fara kawowa a kanta wataƙila ni ne nake da problem kuma da zaran ta fito da wannan issue din ni ne nake da problem there is a psychological problem kenan ta zamto disoriented kuma duk ranar da aka kai shi bango to komai zai iya faruwa so maganin kar ai kar a fara daga fara an fara gani ya kamata a magance shi kuma kamar maganar da kake kan maganar cewa ana kawowa kotu malam eh, idan an kawo shi kotu kana ciki kana kokarin ka nema wa mutum haƙƙi akwai mutanen da mun sha zuwa ni da kaina zan je in same su in ce idan fa na shiga babu batu na wani irin ka ja hankalin mutum da zaran ka fara to ya za ka yi bari mu bar wa Allah in babu nan akwai can babu komai mun haƙura mun yafa wannan mun yafa wannan hakkin za mu je gaban Allah inda zai mana sakayya shikenan iyakacinsa kuma ba za ka iya tilastawa kamar yadda um, abba yake magana ba za ka iya tilasta mutum ka ce masa lallai ya je ba amma batu idan ya kai ga rasa rai ko ya kai ga illatawa kamar ake maganan nan na wannan idan aka nuna wa ƙasa ita ƙasa tana da 'yanci ko tana da dama wanda doka ta bata wanda za ta ce dole sai kin bi hakkinki kuma dole sai an kwatarwa because ke ba da ke kadai bace ba ke namu ce kuma ke citizen din mu ce kuma ke namu ce kuma a cikin kasar da kike kuma yara ta a mu mu zo mu nema amma hakikanin gaskiya idan har aka zauna aka bari batu na al'umma shi yasa nayi magana kan cewa wannan batu ba wai batu ne namu ne na mu kadai ba batu ne na kowa sai ya shigo ciki ni sako na shine duk wanda ya ga alamar ko hali ko wani ɗabi'a da yake tunanin wannan ɗabi'a ba daidai ba ne bai kamata ba ko mun kankantan shi ya yi maza ya sanar wa magabata su kuma magabatan nan su shigo ciki idan aka yi yau ɗaya aka yi biyu aka gaba canji a yi maza a zo asibiti a tabbatarwa nan mutumin mai yin wannan ɗabi'a lafiyar shi in lafiyar shi kalau ka a ɓata lokaci ba wani maganan yafiya ko wani abu a kai gaban doka a hukunta shi duk wanda ya ga an wa wani gani ga wani ana farawa suna ana ganin ya faru in a hankali abin bai da tsanani sosai a sulhunta su daga gida da wuri. Saƙo na shi shine da zaran kaga cewa an fara maka abin da ba za ka iya juyewa ba. Ka gaggauta kaiwa idan ka kaiwa magabata ka ga ba a ɗau mataki ba ka gaggauta kaiwa gaban hukuma. ko ka je police station ko kuma ka wuce kotu ka kai hakikanin gaskiya kamar yadda aka riga ka ce mata ne aka fi dannewa kuma ni mace ne kuma yan uwana zan fara yi barin yi san kai yan uwana mata da zaran ka lura ko kuma kin lura kan cewa an fara taba miki abin da ba za ki iya jurewa ba gudun kada nan gaba ki aiwatar da abin da al'umma za su zo su zage ki ki gaugauta kaiwa gaban hukuma. Kaɗan kenan daga cikin batutuwa da muka taɓo a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2018 da ke karewa. Nan kuma za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da suka ba da gudunmawa a shirin domin iyali cikin wannan shekara da ke karewa alheri ke maku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekarar baki ɗaya a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya. Toma da sai a kasance da mu a mako mai zo domin jin wani sabon shirin domin iyali ko a shafin mu na voahausa.com kafin mu kai ga ƙarshen ga alheri ta damar takaitattun labaran duniya. fada white house ta faɗa jiya laraba cewa amurka ta fara janye dakarunta daga siriya jim kaɗan bayan da shugaba donald trump ya rubuta shafinsa na twitter cewa amurka ta murkushe kungiyar 'yan ta'adda ta is da alama dai sanarwar ta zuwa waɗansu jami'ai ba zata mataimakin shugaban ƙasa mike pence ya tafi ma'aikatar tsaro ta pentagon domin ganawa da sakataren tsaro jim mattis inda suka tattauna kan wannan batu daga baya kuma ma'aikatar tsaro ta fitar da sanarwa da ta yi ƙarin haske da cewa dakarun haɗin gwiwa sun 'yantar da yankin da ke ƙarƙashin ikon is sai dai har yanzu ba a gama yakar kungiyar ba wata kotun tarayya ta soke galibin tsare-tsaren gwamnatin trump da suka hana ba da mafaka ga 'yanci rani da ke gujewa tashin hankali a kasashensu to madalla masu raro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da rahoto kan kiran da jam'iyyar adawa ta pdp ta yi a najeriya ga shugaba buhari da ya murabus biyo bayan yi masa harguwa da aka yi a zauren majalisa sai a kasance da mu akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin ha kuma za a iya ziyartar mu shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa com yanzu a madadin alheri grace abubuwar ta na gabatar da shirin da kuma cibahiru dido ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau darar smith nisar le hashin gumel nake cewa sai mun antuma da kaɗan da hantsi salamu alaikum VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.